Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare barkanmu da safiya, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaran mu na safe. A yau muna ranar Asabar 16 ga watan Satumba na shekara ta 2023, inda za ku ji mu ɗauke da rahotannin labaran duniya akan al'amura da suke faruwa daga ƙasashen ƙetare da manan gida Afirka. A cikin labaran namu na safiyar yau za ku ji cewa ƙasar Rasha ta musanta zargin cinikin muggan makamai tsakaninta da ƙasar Koriya ta Arewa. Inda alakar dai da ke tsakanin shugaba Putin na ƙasar Rasha da kuma shugaba Kim jong na ƙasar Koriya ta Arewa ake zargin alaƙa ce ta cinikin muggan makamai da kuma wasu yarjeniyoyi waɗanda suka saba wa ƙa'ida. Daga ƙasar Amerika kuwa za ku ji cewa ƙasar Amerikan ta laftawa wato wasu manyan jami'an ƙasar Iran wasu manyan takunkumai a dangane da mutuwar wata musulma a dalilin sanya hijabi. Haka zalika za ku ji cewa ƙasar jamhuriyar Nijar manyan wato sarakunan gargajiya sun ɗauki wani mataki da nufin daƙile harin ta'addanci a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. inda za ku ji mu ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Nijar ɗin akan al'amuran da suke faruwa. Daga ƙasar Najeriya za ku ji cewa shugaba Bola Ahmad Tinubu ya naɗa sabon shugaban gwamnan babban bankin Najeriya. A denan Najeriya za ku ji cewa an ceto mutane talatin da aka yi garkuwa da su a jihar Bauchi. Haka zalika za ku ji cewa gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya kori wasu wato manyan kwamishinoninsa a dalilin wasu kalamai da suka furta waɗanda ba su dace ba. Haka zalika daga ƙasar Chadi za ku ji cewa ana shirin yin zaɓe a ƙasar bayan kifar da gwamnatin demokuraɗiyya da sojoji suka yi inda a yanzu suka ba da dama aka fara yankar katin zaɓe wanda za a zo a gudanar da zaɓe a ƙasar domin miƙa mulki ga farar hula. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin jerin rukunan rahotannin labaran da za mu kawo muku a halin yanzu a safiyar nan. Masu saurare sai ku gyara zama domin jin cikakkun rahotannin. Ga cikakken rahoton. Fadar Kremlin ta gwamnatin Rasha ta sanar da cewa babu wata yarjejeniya da shugaba Vladimir eh, Putin ya kula da shugaban Koriya ta Arewa. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da ƙasashen yamma ke fargabar waɗannan ƙasashe biyu da suke tsama da su sun kulla yarjejeniyar musayar makamai masu hatsari a tsakanin su. To amma shugaba Putin ya ce ko da ya kulla alakar soja da Koriya ta Arewa hakan bai kamata ya sanya duniya damuwa ba domin shi bai ga wani abin tayar da jijiyoyin wuya a kai ba. Shugaban na Rasha ya musanta zargin da wasu ƙasashen yamma ke yi na cewa yana saba ka'idar haramta sayan makamai daga koriya ta arewa da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana tun a ranar laraba ce dai shugaba kim na koriya ya isa aya wato ƙasar rasha a wata ziyara da ke ci gaba da ɗaukar hankalin manyan ƙasashen duniya kuma an ruwaito cewa shugaba kim jong un ɗin ya duba wani jirgin yaƙi a gabashin rasha Amurka ta ce ta labtawa ɗaiɗaikun mutane da hukumomin gwamnatin ƙasar Iran kusan talatin sabon takunkumi albarkacin cika shekara guda da matashiya mahasa amini ta mutu a hannun 'yan hizba karashin sanya hijabi. Washington ta ce mutanen da ta sanya wa sabon takunkumin sun taka muhimmiyar rawa wajen cin zarafin masu zanga-zangar da suka fantsama kan tituna don adawa da mutuwar da amini ta yi a wani kame mai cike da sarkakiya a cikin sanarwar da amurkan ta fitar ta ce da ita da burtaniya da Kanada da australia da sauran ƙawayensu sun haɗa hannu domin ladabtar da mutanen da ke da hannu wajen hana wa mutanen ƙasar iran nuna ɓacin ransu kan mutuwar matashiyar a ranar asabar 16 ga watan nan ne dai na satumba masa amini ke cika shekara guda da rasuwa Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan DW za kuma ku iya sauraron mu idan kuka je mu na intanet dw.com/hausa har ma da manhajar in. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanar da nada Dr. Olayemi Makel a matsayin sabon gwamnan babban bankin ƙasar CBN. A cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban na Najeriya a Juri Ingilali ya aikawa da DW Hausa. shugaba tinubu ya ce dr michael zai jagoranci bankin na cbn na tsawon shekaru biyar idan har majalisar dattijan kasar ta tabbatar da naɗin nashi shugaban najeriya kuma ya sanar da naɗa mataimaka guda hudu ga sabon shugaban babban bankin na najeriya mataimakan su ne emen inan osoro da Mohammed Sani Abdullahi Dattijo da Philip Ezeko da kuma Bala M. Bello. fadar shugaban najeriya ta ce shugaba tinubu na sarin waɗannan manyan jami'ai za su taimakawa a ƙudurin gwamnatinsa na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa tare da cire 'yan najeriya daga cikin raɗaɗin rayuwa da suke ciki waɗannan naɗe-naɗe na zuwa ne makonni bayan dakatar da godwin emefiele daga kujerar gwamnan cbn bayan da sabuwar gwamnatin najeriya ta zarge shi da aikata ba daidai ba to sai dai wasu na ganin matakin a matsayin bita da kulli na siyasa da sabuwar gwamnatin ta yi wa emefiele domin ladabtar da shi kan sauya fasalin takardar kuɗi ta naira da ya bijiro da ita a lokacin yakin neman zaɓe wanda a wancan lokacin aka yi zargin ya yi haka ne domin hana shugaba tinubu lashe zaben najeriya sojojin jamhuriyar niger sun sanar da soke fasfo-fasfo na alfarma kusan dubu ɗaya da gwamnatin Bazin Muhammad ta baiwa 'yan kasar da wato da ma mutanen ketare da ke da alaka da ita. Ma'aikatar harkokin wajen Nijar ɗin ta ce daga yanzu waɗannan fasfo-fasfo da ta soke ba su da wani tasiri wajen baiwa mutum damar shiga ko fita daga jamhuriyar Nijar. Babban fasfo ɗin da ake wa lakabi da diplomatic passport da turancin Ingilishi an bayar da shi ne ga tsofaffin manyan jami'an gwamnati da 'yan majalisa na zamanin gwamnatin PNDS tarayya. da sojoji suka hambarar a ranar ashirin da shida ga watan Yulin da ya gabata. A ƙarshen watan Agusta, sojojin na Nijar sun soke fasfo na manyan jami'an gwamnatin Bazum da suka kasance a wajen Nijar a lokacin da suka kwace iko da wannan ƙasa a da a Afirka ta yamma. To a jamhuriyar Nijar sarakunan gargajiya da alƙalan jihar tilibiri ne suka gudanar da wani taron tattauna matsalolin da suka addabi yankin na tsaro da zamantakewa yau sama da shekaru goma a gefe guda kuma sun nuna goyon bayan su ga sabuwar gwamnatin mulkin sojin kasar kamar yadda za ku ji ƙarin bayani ta cikin wannan rahoto da wakilin mai mai gazali abdu tasawa ya aiko mana Sarakunan gargajiya goma sha bakwai ne da kuma alƙalin manyan kotunan jihar ta Tilaberi suke halartar wannan taro inda za su yi bitar matsalolin ta'addanci da na zamantakewa da jihar take fuskanta da ma nazarin hanyoyin shawo kan waɗannan matsaloli waɗanda suka kusan gagarar kundila yau sama da shekaru goma a cikin jihar. Mai shari'a Zabai Ibro Gero babban jami'in kula da harkokin siyasa da na shari'a a ma'aikatar cikin gida ƙasar Nijar da ta shirya wannan taro ya muna ƙarin bayani kan makasudinsa. Wannan lokaci ƙasanmu tana fuskantar ƙalubale game da abin da ya shahi 'yan ta'adda masu tada ma al'umma hankali abu na biyu mun shigo lokaci na girbe amfanin gona to akwai wuraren da makiyaya suna shigowa kakin ma a ida tana da shi wannan amfanin gona idan ba a ɗauki matakai ba tarzoma take iya faruwa tsakanin makiyaya da manoma to bayan haka nan kuma ga. muna da sabon iko wanda ake son kowa ya kana shi gudunma saboda mu samu kwanciyar hankali mai ɗorewa a samu gudanar da milki saboda ƙasar Nijar ta samu incin kanta ta fannin ikonta na siyasa ta fannin tattalin arzikin ta ta fannin ma'adananta ta fannin hulɗa da ƙasashe 'yan uwanta waɗanda ke iya unhwaninta kamar yadda kowa ya sani. Taron na kuma duba hanyoyin inganta hulɗa tsakanin sarakunan gargajiya da alƙalan kotunan jihar da kuma gudunmuwar da su da talakawansu za su iya kawowa a fannin yaƙi da ta'addanci ta hanyar faɗakar da matasan jihar da ke yawan faɗawa tarkon 'yan ta'adda kamar da yadda mai martaba sarkin jagoro Dokta Idris Ali Musa ya mana ƙarin bayani. bayani yan ta'adda dukan shi kun samu akwai abubuwa da yawa da ke iya kawo su wani bi akwai jahilci ciki akwai e, rashin aiki na yara akwai rashin ganewa da juna ko rashin tattaunawa da juna duka wannan abu shi na ke kawo shi akwai abubuwa da yawa mun kawo zanken su insha Allah ko ganin mu abun yana daga in bai kare ba insha Allah muna nan gani yaran da suke shiga cikin ta'addan nan duka eh, muna ɗauki alkawali yadda zan mu yi mu maido su mu gwada musu cikin abun da sun ka shige zai kawo musu wani alheri su dawo cikin mu abun da ake so in an tattauna ana iya gane mu juna ana iya kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa don ban da wata ƙasa in ba ƙasa gaba. Wani batun na daban da ke cimma wannan jihar ta Talabiri tuwa a ƙwarya shine rikicin manoma da makiyaya musamman a daidai wannan lokaci na ƙarshen damana batun da mai martaba sarkin jaguru ya ce suna iyakar nasu ƙoƙari domin shawo kansa ta hanyar faɗakar da bangarorin manoman da na makiyayan a fannin sanin dokoki. tsakanin manoma da makiyaya ko rashin bin dokoki da ya kamata mutane su bi ban mu gajiya da sensibilizan su bisa dokokin da annan in sun gane da su muna gani suna iya su gane ma juna da a bari wani rikicin banza wani faɗan banza wani bai kai ko ina sai tashin hankali da zai kawo mutane Wannan taro dai na zuwa ne a daidai lokacin da sabbin hukumomin sojan ƙasar ta Nijar ke karfafa matakan tsaro a cikin jihar ta Talabiri wacce ta fuskanci hare-haren ta'addanci sama da goma sha biyu tun bayan juyin mulki. Hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar sojojin gwamnati kimanin saba'in da fararen hula kusan ɗari da tamanin. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To daga batun lalubo mafita kan matsalolin tsaro a jamhuriyar Nijar mu je Chadi. kasar chadin ta sanya damar komawa kan wannan tafarki bayan da ta fara sabunta rajistar 'yan ƙasa da za su kada gura a zaben raba gaddama na kundin tsarin mulkin a ranar 17 ga watan disamba mai zuwa to sai dai ana cin karo da kalubale a wajen aikin rajistar sakamakon rashin isassun na'urorin aiki dangane da hakan ne abokin aiki muhammad awwal balarabe ya tuntubi wakilin abdulrazak garba Baba ne don jin karin bayani To Abdulrazak Garba baban ani ta ina ne waɗannan matsaloli suka fi kamari musamman ma dai a birnin Jamena da sauran sassa na Chadi game da wannan aiki na rijista da aka fara. A matsalolin da aka fi fuskanta a yanzu dai haka a wani lokacin da ake neman yin rajista na wato kati na zaɓe shine wato fitowar jama'a. Gaskiya ana fama da rashin fitowar jama'a kuma akwai wayanda ba su da kati zaɓe musamman ma matasa da suka taso wanda su ya kai lokacin zaɓe ba su da katin zaɓe ana nema da su fito domin su samu wayannan katukan zaɓe domin su yi zaɓe da wayannan katuka amma har yanzu dai idan ka zagaya rumfunan da ake wato gudanar da shi wannan rijista za ga babu fitowar jama'a kamar yadda ake so. amma a wasu sassan jamina da kasar ta chadi wasu na kokawa dangane da rashin yin rajista saboda ana ce musu babu na'urorin yin rajista. eto eh a gaskiya a yanzu dai kam inda duk na zagaya cikin jami'a idan muka ɗauke sauran wasu yankuna na chadi inda cikin birnin jami'a duk inda ake gudanar da shi wannan za wato rumfuna na gudanar da rijistar zaɓe to gaskiya suna da kayayyaki da ya kamata da kwamfuta da kuma abubuwan ɗaukan hoto da za a yi duka akwai shi sai dai matsala kawai ba a nan take zaka samu katin ka ba kamar yadda wasu suke aka fara gaya wasu wannan kari ya bambanta da an yi ma wato gashi da suna an ɗauki hoton ka kuma an ma rijista to nan take za ka ɗauka cin ka tafi a gaskiya akwai sabanin wannan. To amma akwai wasu da suke korafin cewa ana rubuta sunansu ba daidai ba yayin da su kuma masu yin rijista suna cewa ana fuskantar katsewar wutar lantarki. Dan zamu yi magana na farko ma wato rashin wutar lantarki shine babban abu domin wutar lantarki yanzu cikin jamena ba wai rumfunan yin rijistar zaɓe ba ma kusan duk garin ma akwai yawan ɗauke wuta wanda mutane suna fama gama da shi za ga wajen rumfuna na yin rijistar zaɓe za ga mafi yawa ma suna amfani da shi wato janareto kuma mafi yawan yaran da aka ɗauka ba wanda suka yi zurfi ba bane wajen iya rubuta sunayen mutane yadda ya kamata to kaga duk abubuwa ne da yake son horo cikakke amma abin ya zuwa a ƙorance lokaci an ibi yara ne haka da matasa wanda da kuma dai su wanda za su je su gudanar da wani rijista to ana samun matsaloli da suna rubuta sunaye kuma wasu suna komo da shi akwai abin da ake kira na revendication na suna wato kaman ka yi muraja'a na ganin sunan ka bai daidai ba amma ana amince a ɗauka kuma in an ɗauka wajen ma rijista sai ga ya sake fitowa da kuma irin wannan shi ne yana ɗaya daga cikin wannan matsaloli. Me jam'iyyun siyasa suke faɗa a kasar ta Chadi dangane da waɗannan matsaloli da ake fuskanta wajen yin rajista kasancewa suna gani cewa kamar dai a yankuna da suke da ƙarfi ne aka fi fuskantar irin waɗannan matsalolin. yan adawa da gwamnati ai gani suke ma shi wannan rijistar zaben da aka yi ma ba a kai wajen ba suna eh, su tun farko a zauna a daddale yaya za a gudanar da zaɓe yaya za a gudanar da gwamnatin hadin gwiwa kuma suna kokawa cewa an musu rashin adalci domin akwai wanda suka kamata a ce suna cikin wannan rikon kwariya da su amma an ware su wanda a cikin taro ma na haɗin kan ƙasa ma ba a gayyaci su ba kuma ba tattauna da su ba wanda ana ganin wannan shine babban kalubale ga yadda ake tafiyar da harkokin siyasar domin suna kira ga eh, jama'a su ma kada ma su yi rijistan domin ba su amince da yadda ake tafiyar da al'amuran ba ma. tattaunawar wakilin Muhammad Awal Balarabe kenan da wakilin Abdulrazak Garba ani. To a Najeriya wani kokari na dakile ci gaban faruwar matsalar sauyin yanayi da alkinta muhalli, gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana shirin dakatar da amfani da injinan janareto domin samar da wutar lantarki a kasar, inda take son mayar da hankali a fannin samar da wutar lantarki ta hanyar da ake sabuntawa. Daga Abuja Uwais Abubakar Idris ya koma da wannan rahoto. wannan dai wani yunkuri ne da gwamnatin najeriya ke son yi saboda yadda matsalolin sauyin yanayi ke ƙara bayyana a fili kama daga yawaitar ambaliyar ruwa ya zuwa fari wanda ko a daminar bana ana fama da shi yanzu ga kuma tsananin zafin rana da gurgusowar hamada duka a dalili na dumamar da duniya ke yi saboda hayaki da injinin janareto ke haifarwa da ma wanda masana'antu ke samarwa da ke sanya dumamar duniyar ta salisu ɗahiru babban daraktan hukumar kare muhalli ta najeriya ya bayyana cewa ɗaukan wannan mataki zai taimakawa najeriya sosai a ta na alkinta muhalli domin sanin illar da irin wannan hayaki da injinan janareto ke fitarwa abin da ya sanya malam hussein Daudajar jar ƙasa bayyana illolin da suke a zahiri a najeriya da ya kamata a ce tuntuni ta da ɗaukan irin wannan mataki wannan abu yana shafar mu akwai kasashen da ake cewa ma nan zuwa gaba ma da shekaru kaɗan za zama ba su ruwa ya shafe su kamar ɓangaren Legas ana cewa nan gaba idan ba mu yi hankali ba yanzu kaga kamar su Victoria Island kaga wannan ruwa yana shigowa hannan teku to ambaliyar teku nan tana karuwa amfani da injinan janareto da ya zama wata al'ada a Najeriya a matsayin hanyar samun wutar lantarki saboda gazawar hakan daga bangaren gwamnati da ma kamfanin da ke samar da wutar lantarkin. Wanda koda a cikin makon nan sai da aka samu durkushewar daukacin harkar samar da wuta na sa'o'i da yawa. Abin da ya sanya injinan janareto zama kusan gidan kowa wanda suke da hali na motsin aljihunsu domin samu haskakawa a lokacin da aka gaza samar da shi. Dr. Aliyu Jafar Abubakar masani ne a fannin alkinta muhalli a Najeriya. Hana shigo da janareto abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske. Amfani da janareto yana yawan fitar da iskar gas da ake kira carbon monoxide. Ah, wanda yana ɗaya daga cikin ah, masu gurɓata muhalli wanda ake tunanin su ne suke kawo wato dumamar yanayi ko da yake gwamnatin najeriya na hangen samun nasara an samu aiwatar da wannan shirya a kasar musamman wajen alkinta muhalli bisa ga alkaura da ta yi da ƙasa da ƙasa a tarurkan da aka gudanar sai dai akwai damuwa akan yadda za a yi da masu masana'antu da suka dogara akan injin janareto domin ayyukan masana'antunsu malama ummi bukar mai fafutuka ce a wannan fannin ta bayyana cewa ya kamata a duba amfanin da ke ciki ba fakewa da matsalar da ake ganin za a iya fuskanta ba eh da ga farko gaskiya za dan wahala din wuta ba cika samu ba a kasan eh yana sa business yana tafiya amma dai yana damun su sosai so hana kawo janaretan eh zai damu sana'ansu din amma kuma idan kuma an zo an duba an ga kaman abubuwa ba sa tafiya watakila zai sa a gyara hanyar wutan kasan. Najeriya dai na cikin hali na tsaka mai wuya ga buƙatar ta muhalli saboda sauyin yanayi da ya taso ta a gaba ga kuma matsala ta samar da wutar lantarki. Wai Sabubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. To akan wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya ne sa na tantaba Dr. Nazifa Wada mai gatari, mai gatari na kwalejin ilimi ta tarayya da ke jama'are a jihar Bauchin Najeriya. Don jin kome zai ce a matsayin sada mai fafutukar kare muhalli inda ya fara da bayyana irin illolin da wato hayakin na na'urar janaritan ke haddasawa muhalli da kuma lafiyar al'umma. abu ne wanda dama tun fil azalma duniya gaba ɗaya mata majalisar ɗinkin duniya ta sa shi a gaba domin ana so a rage yawan wannan hayakin da yake fitowa ne daga daga cikin injina ɗin wanda yana producing wani gas ne mai guba da ake kiransa carbon monoxide wanda shi kuma wannan yana da illoli birjik kaɗan daga cikin illolin da zan iya faɗa maka yana deleting yana narkar da abin da ake cewa ozone layer akwai wata wani wani murfi da Allah ya yi wa duniya din wannan hayakin da injina suke fitarwa yana narkar da wannan ita wannan ozone din mulki ne tsakanin duniya da hasken rana misali akwai abubuwa da hasken rana yake aikowa duniya waɗansu suna da illa yana taimaka wajen tumamin yanayi wanda tumamin yanayin takan narkar da wannan ozon layer din kaji na ɗaya kenan na biyu yana da illa ga ɗan adam yana shiga cikin jini wanda zai iya janyowa wato mutum ya samu matsaloli wanda matsalolin ma za su iya kai ga mutuwa ma wannan abin da ita gwamnatin tarayya take so ta yi abu ne mai kyau to amma abin tambaya a nan shine idan ta cire generators din menene kuma abin da zai biyo baya yanzu kamar kasashen da suka ci gaba da kuma waɗansu a cikin afirka ma kasashen da suke da ƙarfin wutar lantarki to idan an cire waɗannan generators din menene abin da ita gwamnatin tarayya za ta yi wato ainihin replacing wannan generator din wannan shine tambayar da ya kamata gwamnatin tarayya ta fara amsawa kafin ta janye wannan generator din dokta baya ga batun janye wannan din to ina makoma eh, mutane masu sana'ar sayar da generator misali ta fannin tattalin arziki ina tasirin haka ta fannin tattalin arziki zai karya mutane zai janyo matsaloli sosai domin mai gwamnatin najeriya gwamnati ce wacce takan yi abin da gaba gaɗi ba tare da ta yi tunanin idan na yi kaza menene abin da zai biyo baya a gwamnatocin sauran kasashe duk abin da gwamnati za ta yi takan kira masana ta tambaye su muna so mu yi kaza idan mun yi kaza menene kaza zai biyo to amma abin da muka gani ya shahara a Najeriya shine gwamnati idan tana son ta yi abu kawai ta kan yi shi ne ko menene zai biyo baya ya biyo kuma in ya biyo za ga su talakawa da mutanen da suke cikin ƙasa su ne suke takula, so da ka janye waɗannan abubuwan kai tsaye zai karya tattalin arzikin waɗannan mutanen da suke kasuwancin wannan generators din baka ka ganin akwai buƙatar hanzarta kawar da waɗannan na'urori don samun ingantaccen lafiya da kyakkyawan muhalli ana iya yi yanzu misali kafarka ta kama kurji ne ya fito a kafarka ai dan ina so ka samu lafiya ba zan ce kawai a yanke kafar ba abu mafi kyau shine in samo maganin da za a warke wannan kurji kafar ta zauna lafiya ka ci gaba da amfani da kafar ka so da ta ni tsoro na wannan abun duka duniya gaba ɗaya duniya ma majalisar ɗinkin duniya ma ta yi toci na akan maganar tumamin yanayi da abubuwan da suke dumama yanayin yanzu kwanan nan ma a kasashen da aka ci gaba an janye motoci ma masu amfani da makamashi an gawo amfani da motoci masu amfani da lantarki waɗansu ko masu amfani da hasken rana to amma ka ga a hankali su a wa'incan gwamnatocin a hankali suke tafiya suna janye masu amfani da fetur suna kawo waɗannan ta hanyoyin ya sai a ce duk mutumin da zai sai motar da take amfani da hasken rana ko take amfani da lantarki ba zai biya haraji ba to da haka sai kaga sun samu sauki sai ka shigo a hankali ana janye wancan wannan shine tsarin da muke son mu ga gwamnatin Najeriya ta yi Dokta Nazifi Wada mai gatar kenan na kwalejin ilimi ta tarayya da ke jama'arin jihar Bauchin Najeriya. madalla mutuwar matashiya 'yar kasar Iran Masa Amini a hannun jami'an Hizba a bara. Ta janyo zanga-zangar adawa da gwamnatin Iran a kasar baki daya. Ba mummunar da ran mikiya akan masu zanga-zangar. shekara guda kenan bayan mutuwar tata matan iran din sun ci gaba da jajircewa ga abdullahi tankobala da karin bayani gabanin cika shekara guda da mutuwar jina mahasa amini a ranar sha shida ga watan satumba iyalanta sun wallafa sako a shafin instagram da ke cewa suna so za su zama nuna alhini a yin da kabarinta yake sanarwa ta kara da cewa danginta kamar kowaɗanne irin iyalai suna so za su yi addu'o'i da sauran abubuwan da addini ya amince da su da ake yi wa mamaci ga 'yarsu sai dai kuma bara hukumomin iran sun sa ido sosai akan iyalan amini a yan kwanakin nan an jibge jami'an tsaro a kusa da gidan iyayen marigayiyar a birnin sakez a cewar rahotanni Hukumomin na iran dai ba kawai suna sa ido akan iyalan amini ne kadai ba suna ba kuma sa ido akan makabartu da dama inda aka binne mutanen da aka kashe a wuraren zanga-zanga hukumomin dai na son hana tarukan ne da hujjar cewa za a iya samun barkewar zanga-zanga yana dai da wahala a iya samun cikakkun alkalma sai da cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama masu zaman kansu 'yan sandan iran sun hallaka masu zanga-zanga akalla 527 ciki har da ƙananan yara 17 a yayin zanga-zanga tsakanin ranar 16 ga watan satumba 2022 zuwa karshen watan janairun 2023 iyalan mutanen da aka kashe yayin zanga-zangar da suna cikin tsananin damuwa kawai yanzu an kama fiye da mutane arba'in iyalan waɗanda aka kashe a zanga-zanga kuma kullum kaman karuwa yake yi 'yan fafutuka da dama dai masu rajin kare haƙƙin al'umma walau ana tsare da su ko kuma ana toma su ko ana yi musu barazana da rayuwarsu watakila wannan wata dabara ce ta hana ci gaba da zanga-zanga babat golshiri wani dan fafutuka ya yi tsokaci yana mai cewa eh, ya ce mutuncin ya mace da rayuwarta da yancinta su na ginshikin wannan gwagwarmaya gwagwarmayar kare yancin mata an fi shekaru ɗari ana yi mun sha ganin zanga-zanga masu girma a iran a 'yan shekarun baya-bayan nan bambanci a wannan karan shine haɗakar ƙungiyoyi daban-daban mun haɗa kanmu wanda a ra'ayina an zama ƙungiyar gwagwarmaya mai ƙarfi wadda ta ɗauki addini a matsayin wani abu ke babbe da ya shafi mutum shi kadai a saboda haka take kira araba addini da siyasa mutuwar masa amini dai ya girgiza ba ma kadai iran ba har ma da sauran kasashen duniya a watan oktoban 2022 alal misali yan iran da ke gudun hijira a jamus sun gudana taron gangami a berlin an kuma kiyasta cewa mutane kimanin dubu ɗari takwas suka halarci taron gangamin sai dai kuma cikin gida kafa kungiyar adawa a iran yana da wahala matuka saboda jiran mikiya da jami'an tsaro ke yi a cewar arash azizi kwararre kan yankin gabas ta tsakiya da ke jami'ar new york amma ina mutasifana na tunistan tabdil konan bin niriya matashakil siyasa. ya ce mutane da dama sai fatan cewa manyan mutane za su karfafa kafa ƙungiyar adawa mai karfi musamman 'yan iran da ke gudun hijira a waje amma sai kasance abin kaico an samu rarrabuwar kawuna wannan ko kaɗan bai taimaka gugarmar da ake yi a cikin ƙasar ta iran ba to wannan kenan yanzu kuma bari mu dawo najeriya inda rahoton namu za ku ji cewa an ceto mutane talatin da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar bauchi jami'an tsaro da 'yan banga sun yi nasarar kubutar da mutanen da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a ranar alhamis a ƙauyen Gujinduguri da ke yankin ƙaramar hukumar alƙariri a jihar Bauchi. Mutanen da wato adadin su ya kai talatin sun samu su ne bayan wani samame na haɗin gwiwa tsakanin 'yan sanda da 'yan banga wanda ya kai ga fafatawa da 'yan bindiga aka karɓo su. Cindo Muhammad Gudunjuguri wato wanda yana cikin waɗanda aka ceto ya shaida wa manema labarai cewa wato babu guda ɗaya wanda aka bari ba a ceto shi ba a cikin mu. Cindo Muhammad Gujinduguri ya ce babu kuɗin fansa da aka biya wajen ceto mutanen a cewarsa farmakin da jami'an tsaro tare da haɗin gwiwar wato 'yan banga da suka yi wato shine ya kawo har aka kwato su a maɓoyar 'yan bindigar da aka ceto su. jami'an tsaro ne kawai suka shiga da 'yan banga suka je wato suka karbe mu kuma jama'a da dama ne wato suka fito domin tarbar su. A cikin mutum talatin da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su akwai mata da ƙananan yara da maza. Yankin na gujin duguri na cikin yankunan da ke fama wato da tashin hankali a ƙaramar hukumar alƙaleri da ke jihar Bauchi. mazauna yankin sun ce 'yan bindigar sun tare hanya inda suka yi awon gaba da mutane da ke wato cikin motoci da kuma wato babura wanda suka ci kasuwarsu a mararraba wato a ranar alhamis a baya bayan nan gwamnonin jihohin yankin arewa maso gabashin najeriya wato suka yi wani taro inda suka jajjada karfafa wato matakan tsaro domin dakile ayyukan 'yan bindiga da ke addabar wasu daga cikin yankunan arewan Najeriya. To wannan kenan daga jihar Bauchin bari mu tafi zuwa jihar Kano inda za ku ji cewa gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya kori wasu daga cikin kwamishinoninsa a dalilin wasu kalamai da suka furta. Gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya sallami kwamishinan filaye da kuma wato mai bashi shawara a harkar matasa da kuma wato wasanni. Gwamnan Kano ya sallami Adamu Ali Kibiya daga aiki bayan zarginsa da furta wato kalaman tunzura al'umma. Bugu da ƙari, sallamar ta shafi wato mai baiwa gwamnan Kano shawara kan harkokin wasanni da matasa wato Yusuf Imam wanda aka fi sani da Ogan Ɓoye. Wanda shi ma ake zarginsa wato da furta kalaman da wato ba su dace ba waɗanda kalamai ne na tunziri a madadin gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf. A ƙarshen makon nan ne wato bidiyoyin jami'an gwamnatin na Kano wato suka ringa yawo a shafukan sada zumunta inda suke furta kalamai game da shari'ar da ake yi kan zaben gwamnan jihar Kano da ya gabata. A cikin wata sanarwa da kwamishinan yada labarai na jihar Baba Lili Dantiye da kuma wato na shari'a Haruna Isa Dederi suka wato karanta a daren ranar Alhamis sun ce jami'an gwamnatin sun yi wato magana ba tare da izinin gwamna ba sun kuma yi kalamai na tunziri wato ga al'umma sannan kuma sun ci zarafin mataimakin shugaban kasar Kashim Shatima. Gwamnatin ta nisanta kanta daga kalaman tare da cewa sun yi ne ba da yawun gwamnatin ba. A cikin kwanakin nan dai yanayin siyasa a jihar Kano ya ƙara zafafa gabanin wato sanar da hukuncin kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe na gwamnan jihar Kano. Tsohon mataimakin gwamnan jihar kuma ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC Nasiru Yusuf Gawuna ne ya shigar da ƙorafi inda yake ƙalubalantar nasarar da Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP ya samu a zaben gwamnan jihar Kano na shekara ta 2023. A yanzu haka dai kotun ta kammala sauraron bayanai daga bangarorin guda biyu inda ake wato dakon ranar da alƙalan za su sanar da hukunci. Akan haka ne shugabanni da magoya bayan jam'iyyu na wato NNPP da APC suka rika gudanar da addu'o'i da azumi domin neman nasara a shari'ar. Lamarin ya haifar da zaman ɗarɗar a faɗin jihar Kano, wadda ita ce mafi yawan al'umma kuma ta biyu wato a yawan masu kaɗa ƙuri'a a Najeriya. A baya dai, ɗaya daga wato cikin alƙalan kotun ta yi zargin cewa akwai wasu da ke wato yunƙurin baiwa alƙalai da wato lauyoyin kotun na sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben gwamnancin hanci wato domin samun nasara a shari'ar. To masu saurare waɗannan su ne dai jerin rukunan labaran safiya da muke tafa da su a safiyar yau, inda kuka ji cewa a labaran namu na yau na safiya wato ƙasar Rasha ta musanta alaƙan nan da ake zargi ta cinikin muggan makamai tsakaninta da ƙasar Koriya ta Arewa. Haka zalika kun ji cewa wato ƙasar Amerika ta lafta wasu manyan jami'an gwamnatin Iran takunkumi a dangane da mutuwar wadda ta mutu musulma a dalilin sa hijabi. Haka zalika kun ji cewa ƙasar Chadi wato za ta wanzar da zaɓe inda a yanzu ake ba da katin zaɓe ga 'yan ƙasar. Daga nan Najeriya kun ji cewa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya naɗa gwamnan babban bankin Najeriya sabo kenan bayan sauke da mai fele. da kuma nan Najeriya dai kun ji rahotanni daga jihar Kano akan abin da ke faruwa haka zalika daga jihar Bauchi. To masu saurari wannan shine ƙarshen rahoton labaran safiyar namu na yau muna jiran jin shayi ra'ayinku mun gode.